Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Ibrahim ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na hantsi na yau Litinin 27 ga watan Fabrairun shekarar 2023. A cikin shirin zamu leƙa jihar Legas inda takarar shugaban kasa a najeriya ta yi zafi tsakanin ahmed bola tinubu dan takarar jam'iyyar apc da peter obi mai takarar jam'iyyar labour party muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da nasiru adamu kaya zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibril zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran Hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun daga jiya Lahadi yayin da ake ta korafin magudi to amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda ya yi nasarar gadar shugaba Muhammadu Buhari cikin 'yan kwanakin nan. Ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kankan a samun ƙuri'u a tarihin Najeriya. inda 'yan takara daga manyan jam'iyyu biyu da suka shugabanci kasar a lokuta daban-daban tun bayan shudewar mulkin soja a shekara ta 1999 ke fuskantar wani irin kalubalen da ba a saba gani ba daga wata karamar jam'iyya wadda ke farin jini tsakanin matasa. akan tattara ƙuri'un zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa ne daga kowace daga cikin jihohi 36 na ƙasar kafin a tura sakamakon ga cibiyar tattara sakamakon da ke abuja babban birnin ƙasar mutane uku sun mutu sannan takwas sun samu raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda kungiyar tarayyar afirka au ke amfani da shi a somaliya ya rikito jiya lahadi a yankin lowa shebele a cewar tawagar au da ke somalia jiya lahadi a wani bayani tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta somaliya ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane goma sha daya ciki har da wasu sojojin gwamnatin somaliya ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi kansa ya hatsarin. abin takaici uku daga cikin fasinjoji goma sha ɗaya da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu an kwashi sojoji takwas da suka ji raunuka zuwa birnin mogadishu don a yi musu jinya a cewar tawagar ta au a bayanin amurka jiya lahadi ta ayyana yankin ruwan crimea a matsayin wani fannin kasar ukraine to amma ta ce abin da aka fi damuwa a kai shine yadda sojojin ukraine za su sake kwato yankunan da kasar rasha ta kwace a yakin da aka kwashe shekara guda ana yi wannan kalaman na zuwa ne a yayin zagayowar shekara ta tara da rasha ta haɗe yankin amurka bata amince da ikirarin rasha na haɗe yankin ruwan kremiya ba kuma ba za ta taɓa yi ba kremiya yankin ukraine ne a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a wani bayani a lokaci guda kuma jack sullivan mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na gwamnatin joe biden ya gaya ma shirin meet the press na nbc cewa ukraine ce za ta iya yanke shawara kan ko ce nasara ko kuma irin shiga tsakani a diplomasiyance da za ta iya amincewa da shi duk da cewa dai babu wata tattaunawar zaman lafiya da ake yi a halin yanzu To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An jima kaɗan Ibrahim zai shigo da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, yayin da ya rage ƙananan hukumomi guda biyu a jihar Legas, fafatawa tsakanin Bola Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki da Peter Obi na jam'iyyar Leba ta yi zafi sosai a jihar Legas. wakilinmu a Legas Babangida Jibrin ya bayyana mana irin hali da ake ciki a can Iko. eh to kawai yanzu ajiwa ba an riga an fara ba da sakamakon zaɓe kuma ƙananan hukumi kamar guda biyu ne kawai suka rage a bayyana sakamakon su wato ƙananan hukumin Ojo da kuma Alimosho. To rahotanni dai da ke fitowa daga cibiyar da ake tattara zaɓe na hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Legas ya nuna cewa kawo yanzu eh, takarar jam'iyyar apc wato bola ahmed tinubu yana da ƙananan hukumi guda goma daga cikin ashirin da ake da su a jihar lagos a inda kuma ɗan takarar jam'iyyar labour wato peter obi yake da ƙananan hukumi guda bakwai to sai dai kuma duk da cewa shi ɗan takarar jam'iyyar apc bola tinubu wanda da asalin lagos ne yana gaba a kananan hukumomin da ya samu nasara to alamu ya nuna cewa shi peter obi ya fi shi samun ƙuri'u jimilla kenan yana gaban sama da kusan ƙuri'u dubu ɗaya da 'yan kai to sai dai tunda akwai kananan hukumomi guda biyu da suka rage ana ganin komai zai iya canzawa wasu daga cikin ƙananan hukumomin da da aka ba da sakamakon su yanzu sun hada da lagos mainland inda apc ke da dubu ashirin da talatin inda kuma jam'iyyar labour ke da dubu goma sha takwas da ɗari shida da casa'in da takwas cpdp pdp mai dubu uku da biyar a yadda kuma karamar hukumar ipe apc ke da dubu goma sha tara da ɗari takwas da sittin da bakwai sai leba mai dubu uku da dari hudu da casa'in da bakwai sai kuma jam'iyyar pdp da ta zo ta uku da dubu biyar da ta zo ta biyu da dubu biyar da dari biyu da ashirin da daya a inda kuma wato eh, eh, idan za mu ɗau wannan zai ɗauke mu lokaci mai tsawo yanzu bari mu ji ya batun fitowar masu kada kura a Legas. Eto eh, gaskiya za a iya cewa 'yan masu zaɓe sun fito amma dai an samu matsala ta ɓangaren su magoya bayan apc ake gani tunda sakamakon zaɓe kamar yadda ya nuna akwai karancin masu zaɓe amma 'yan wasu magoya bayan jam'iyyar labour sun fito kwansu da kwarkwatansu kuma kar ka manta cewa akwai 'yan kabilar ibu da yawa a birnin lagos kuma ba su boye kansu ba su nuna tun farko dama a dan jam'iyyar leba shi za su zaba shi yasa ma aka yi zargin cewa wasu rigingimu da suka tashi a birnin na lagos a wasu mazabu an same su ne a inda suka fi yawa to a gaskiya ana dora laifin gazawar jam'iyyar apc na samun ƙuri'u da dama kamar yadda ta saba samu a can baya don gani da matakai da gwamnatin Legas ta ɗauka a can baya na hana 'yan arewacin najeriya gudanar da sana'o'insu na okada daga nan kuma yawanci yan arewa da ke zaune lagos ko kuma suka yi rajista a lagos sai suka koma jihohinsu na arewacin najeriya kaji matsalar da jam'iyyar apc ta fuskanta kenan to yanzu bari mu gane a wasu jihohin mun san idan inda aka samu ɗan rigingimu akan soke wato zaben da aka yi a waɗannan wurare shin a Legas mun ga wasu wuraren da su kuma aka samu 'yan matsaloli na tashin hankali su ma an soke ne ko dai a'a kawai an duba an san yadda aka da shi eh wasu wuraren an soke ba su da yawa irin waɗannan mazaɓu sannan wasu kuma bayan an samu wannan tashin hankalin an sake dawowa an tattara kayayyaki an samar da wasu sabbi kuma mutane sun ci gaba da zaben su to kaji shi yasa ba a samu korafe-korafe da dama ba a kan wato ƙuri'un da ake kidayawa a lokacin wannan ah, gidaya na zabukan da aka samu. Tuma da lagai da baban gidan jibirin ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. Wani ɗan bindiga ne ya buɗe wuta jiya Lahadi kan wata motar Isra'ilawa a yamma da kogin Jordan. inda ya kashe isra'ilawa biyu a cewar jagororin 'yan siyasa da shugabannin 'yan kamauri zauna wannan harbin ya jefa ayar tambaya kan makumar wata babbar ganawar zaman lafiya da ake yi tsakanin wakilan isra'ilawa da falisdinawa a kasar jordan makwabciya da zammar rage tashin hankalin gabanin watan ramadan mai tsarki ga musulmi wannan harbin ya faru ne 'yan kwanaki bayan wani mummunan samaman da sojojin isra'ila suka kai a wani birnin falisdinawa da ke kusa suka kashe mutane goma sojoji sun ce suna farautar maharin wanda ya buɗe wuta kan wata mota a babbar hanyar yammacin kogin jordan sannan ya tsere ministan tsaron isra'ila ya bayar da umarnin a girke ƙarin sojoji a yamma da kogin jordan ɗin a wani mataki na farko majalisar ministocin isra'ila ta amince da wani tanaji na zartas da hukuncin kisa kan 'yan bindigar falasɗinu da ke kai munanan hare-hare a ƙarshe wata tawagar manyan 'yan majalisar dokoki larabawa ta gana da shugaban siriya bashar al-assad a birnin magadishu jiya lahadi wata alama ta kyautatuwar dangantaka sama da shekaru goma bayan da aka mai da shi saniyar ware saboda rikicin siriya shugabannin majalisun dokokin iraki jordan falasino libya masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma wakilai na ƙasashen oman da labanan sun tafi siriya a matsayin wani bangare na tawagar gamayyar majalisun dokokin ƙasashen larabawa sun gana da 'yan majalisar dokokin siriya da shugaban da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Hada kai yanzu kuma ga Nasiru Adamu Elikaya Hikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalobalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da har ila ya zauna ofishin murar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil kuma kamar yadda muka bayyana da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani. sai sambo jibinan sambo da adamawa nura muktar kanya habibu isa kabiru idris ibrahim ezi kuswa ya'u yakubu yobe adamu ibrahim yana adamu giya ɗaya ana sani kafinta da yasira yusuf matasan maza da mata na ci gaba da duba bakin zaren warware kalubalen tsaro mu dinga kallon kanmu mu ma kanmu masu laifi ne tari tari ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa namu Najeriya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i jaza'i da muke ciki a wannan ƙasa namu Najeriya assalamu alaikum wasira ina ga ko daga kanki ne ma zamu daga kanki kamata mu rufe ko ina ga kamar mun gama eh to ni ne kamar yadda dan uwa ya ce shugabannin nan duk abin da suka shuka za su girba za su girba ai ba a duniya za su girba ba saboda suna da karfin fada a ji sai sun je can za su tantance Allah ya shirye su da mu ah, ga a naga da da mina ga mu kuma da magana to abun da ke faruwa ƙasa magana nake sun faɗa abun da ya shafi daga abun da ya shafi rashin tsaro da kuma poverty talauci wannan abun ne a wajena deliberately da gangan ne suka kirkiro shi aka kama mana rashin aikin yi da talauci da kuma rashin tsaro don ya kasance mu talaka ya kasance ba ma da sai don mai don an yi amfani da wannan ne don a gurgunta mu don su samu biyan bukatansu shi yasa suka kirkiro da wannan abubuwa guda biyu na talauci da kuma rashin tsaro kuma kar su manta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma min rajuli yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu ya yamutu wa huwa gashun an ra'iyati illa haramma Allah alaihi janna yace ba wani mutum da Allah zai ba shugabanci ya shugabantar da shi har ranar mutuwan shi ya zo mutuwa bai daina intan wanda yake shugabanta ba ya ɗauki kuɗin tallafi ma ya sa aljihun shi ya ɗauki kuɗin 37 biliyon naira wanda aka bai a renovation national assembly a zo a ga national assembly tana yoyo har yau ba wannan maganan ba kuma har yau ba wata kwamitin da aka, aka kafa a bincika ta tayya 37 biliyon naira na suka yi na renovation in national assembly kuma da kuma wanda za su ɗauki kuɗin kasafin na tsaro su yesu su ɗauka su sa a cikin aljihunsu su yi shiru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ranar mutuwansu har suka zo mutuwa ba su daina ha'intan waɗanda suke zalunta ba to illa haramma Allahu alaihi janna wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yace wallahi har kanshin aljanna ma ba za su ji ta ba kuma kar su manta hadisi na na Aisha tace tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada fi baiti haza a cikin ɗakin nana a cikin ɗakin ta ta kawo wannan hadisi ya daga hannu yana ce Allahumma man wuliya fi amri ummati shay'an fa shaqqa fihim fashfaq bihi sai ce man wuliya fi amri ummati shay'a farfaka bi farfuk bi ce ya Allah duk wanda ka ba shugabanci a cikin al'umma nana ya tsananta musu ya Allah ka gaggauta tsananta mishi tun a nan rayuwar shi na duniya dalilin da ya sa wannan addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke kama su ya kasance mutum ya shekara takwas yana gwamna ya kai shekara takwas yana minista da sauransu ya dawo Allah sarki wannan addu'an shi shine kama yake kama su yanzu kuma yace duk wanda ka ba shugabanci cikin al'umma nana ya tosaya musu ya Allah ka gaggauta tosaya mishi tun annan rayuwar su na duniya to kar su manta wallahi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu mustajaba ne kuma Allah ya karbi addu'a ne kuma in har ba su daina ba kuma gwamnati ta san wa'anda asal me suke ɗaukar makamai nan suke bawa suke suke safara makamai da miyagun ƙwayoyi ake kashe al'umman nan wallahi wallahi an sani dss so nawa suke bada intelligence report har yau ba ta ɗaukar wannan report aka yi amfani da shi ba don me yasa ba za a hukunta ɗan mutanen ba a sai da da shehu malami ne ba sani ba ba shi ma na ka daga eh wato kiran da nan ya a karshe ga yan uwa na matasa ne ganin mun shigo sabuwar shekara ta shekarar da ƙasarmu Najeriya ta shiga yan siyasa za shiga harkar zaɓe gadan-gadan to ina kira ga yan uwana matasa wanda kowanne mataki mu ne muke cutuwa don na ga wa'yansu 'yan siyasa sun fara kiraye-kiraye wai shekarar sulhu ah, bayan an gama wasa da jininmu a kan titi ah, an gama kashe mana 'yan uwanmu gaba ɗaya sannan da wasu muradunsu yanzu kuma ta zo ta juya sun hango 'yan su muradun na suna so su bi su suke kare mana wasa da hankali to ina kira ga 'yan uwana matasa ah, musan san abin da muke yi mu tabbatar da cewa waɗannan shugabanni da muke bi suke yawo da hankalinmu wallahi duk abin da suke riƙewa a najeriya ba abin da 'yan uwanmu matasa ba za su iya riƙewa ba mu komo mu yi karatun tarihi mu rufa wa 'yan uwanmu matasa baya in dai muna so mu ga ƙasar nan tamu ta samu lafiya da nasara a cikin shugabanci wallahi sai waɗannan tsofaffin sun koma gefe mutukar muka ce wai su za mu dinga bi wallahi tallahi ba abin da za su inda mu in ba su dinga wasa da jinin mu akan kwalta ba wari nusa kuma da ai ana kai ka manta maganar da tsohon zuma kan yi magani ne shi yasa adamu gura kwataskun kai ma ka shigo wannan zauren ko kana da watakila abun cewa ne don muna nema mu karkare mu rufe su kuma wani lokacin to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza laihu ne lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa ba Allah ubangiji ya kawo Buhari shine mafita abin da muka ringa kenan muka manta da Allah in ya zo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi in ya bashi din in ya bashi din sai shi din kuma ya mana aka zo kuma Allah to amma abun abun abin takeici da bakin ciki shine buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da mulkin sa na farko aka zo aka zo tun daga 2003 da ya zo ke neman takara har allah zo 2015 don kawar da pdp saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mai aka kawo shugaban kasa amma babu yadda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba wannan ba zai taba yiwa ba to matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incinmu ko da karfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya nan ba daidai bane ah, ah, ah, gaskiya ne wannan <laughs> a fito a wannan zanga zanga kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suke fitowa suke buga posta wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni na tambayar ku matasa ba wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin kuraye ba ma san tsofaffin kuraye ba ma san kuraye muna neman Najeriya wani abin arziki suna matasa suka yi. Eh? Yakubu ga wani yana shekara nawa. Eh? Ai yayi rawar gani da ran Ibrahim ba da masu baban gida ina dan shekara nawa yayi. Yayi rawar gani to iri-irin wayannan tsofaffin da muke bin su wanda ya kamata a ce mun yi karatun taruku. Yanzu ga shugaban matasan jam'iyyar PDP ne shekararsa 28. Yanzu kazar-kazar ɗin da yake ai ya nuna wa duniya cewa 26 ne ma. To ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba muhammadu buhari aka bashi yanzu za a samu canji ɗari bisa ɗari fiye da yadda wannan abu yake ciki to a sauraro har ila yau a nan za mu dakatar da wannan shirin matasa ku biyo makon gobe domin sabon shirin a madadin muryar amurka ni nasiru adamu el hikaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum da Nasiru Adamu Eli Kaya. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baban gidan Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar vangard Daya daga cikin manyan labaran jaridar vangard na cewa yanzu aka dai hukumar zabe a tarayyar Najeriya bayan kammala zaben da aka gudanar na shugaban kasa da na 'yan majalisu a ranar Asabar ta fara bayyana sakamakon zaben a dandamalinta na yanar gizo. Jaridar da vangard ta yi bayani cewa ko da yake an daga zabukan a wasu yankuna da yawan su ya kai da 141 na mazabu a jihar Bayelsa da kuma tashin hankali da ya faru a jihar jihar Legas a wasu mazaɓin. ko hakan bai hana hukumar zaben ci gaba da bayyana sakamakon zaben da ta fara samu ba. Sai kuma jaridar da Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da Punch na cewa ya zaka ma'aikatar harkokin cikin gidan Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙasar Amurka ta amince ta ba da biza ga 'yan ƙasar ta Amurka na shekaru biyar. Wannan mataki dai zai taimaka wajen ƙara dangantaka tsakanin najeriya da kuma ƙasar amurka sama ma dai ta fuska ziyarce-ziyarce a tsakanin 'yan ƙasar guda biyu tun ba yau bane dai aka yi ta kai ruwan rana tsakanin gwamnatin najeriya da na amurka akan kara wa'adin biza ga 'yan kasashen guda biyu. sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa babbar kasuwar jihar borno da ke maiduguri ta cuta kasuwar mande da ke tsakiyar birnin maiduguri ya kone ne kurmo jamus a lokacin da al'umma suka yi bacci da dare jaridan daily trust ta yi bayanin cewa kayayyaki na miliyoyin naira ne da kuma shaguna suka kone kawo yanzu dai ba a ji daga gwamnatin jihar ta borno ba sai kuma jaridar disney daya daga cikin manyan labaran tana cewa babban bankin tarayyar najeriya ta ɗauki wasu kwararan matakai na yin garan bawo a wa'adin da shugabannin bankunan kasar za su kwashe akan mulki ko a ofis matakin dai ya biyo bayan wani gyara ne da babban zaben bankin kasar ta yi na rage wa'adin da shugabanni da kuma daraktocin gudanarwa na bankunan kasar na kasuwa za su yi a kan karagan mulki wannan dai ba shine karan farko da ake daukan wannan mataki ba matakin da yanzu cbn ta dauka zai shafi wasu shugabannin bankuna da dama sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana dalilinsa na nuna wa al'ummar kasa wanda ya zaba bayan ya yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a mahaifarsa da ke daura shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewa ya ɗauki matakin ne na nuna ƙuri'a ga 'yan najeriya domin su san wanda ya zaba su kuma kawo karshen zargin da ake masa cewa baya goyon bayan asuwaju bola ahmed tinubu na jam'iyyarsa ta apc tuni dai shugaba muhammadu buhari ya kira ga 'yan takarkarin a wannan zabe da aka gudanar da su kasance masu bin doka da oda su kuma amince da sakamakon zaben da za a fitar ƙarshen sharhin jaridan kenan. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Hukumar zaben Najeriya ta fara bayyana sakamakon babban zaben kasar a matakin jihohi tun daga jiya Lahadi yayin da ake ta korafin magudi to amma ba a tsammanin za ta iya bayyana wanda ya yi nasarar gadar shugaba Muhammadu Buhari cikin 'yan kwanakin nan. ana ganin zaben shugaban kasar na wannan karan zai zama wanda aka fi yin kankankan a samun ƙuri'u a tarihin najeriya inda 'yan takara daga manyan jam'iyyu biyu da suka shugabanci kasar a lokuta daban-daban tun bayan shudewar mulkin soja a shekara ta 1999 ke fuskantar wani irin kalubalen da ba a saba gani ba daga wata karamar jam'iyya wadda ke farin jini tsakanin matasa mutane uku sun mutu sannan takwas sun samu raunuka bayan da wani jirgi mai saukar ungulu wanda kungiyar tarayyar afirka au ke amfani da shi a somaliya ya rikito jiya lahadi a yankin lowa shebele a cewar tawagar au da ke somaliya jiya lahadi a wani bayani tawagar tallafawa gwamnatin wucin gadi ta somaliya ta ce jirgin wanda ke dauke da mutane goma sha ɗaya ciki har da wasu sojojin gwamnatin somaliya ya shiga wani atisaye ne da ake yi na koyon aikin kwasar waɗanda suka yi hatsari lokacin da shi kansa ya hatsarin amurka jiya lahadi ta ayyana yankin ruwan crimea a matsayin wani fannin ƙasar ukraine to amma ta ce abin da aka fi damuwa a kai shine yadda sojojin ukraine za su sake kwato yankunan da kasar rasha ta kwace a yakin da aka kwashe shekara guda ana yi wannan kalaman na zuwa ne a yayin zagayowar shekara ta tara da rasha ta haɗe yankin to ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya hada ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin mr carl baba yakub makeri ne nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc wassalam